بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu mu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawai rahama shirin da yake ba ku dama domin amsa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 da kuma shafin fatoyarama da ke kan shafinmu na sada zumunta na facebook a yau dai muna lahadi biyu ga watan zulkada shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da 19 ga watan afrilun shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu farfesa shek muhammad sani umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni sunana mubarak hamza adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar allah kai tsaye a cikin shirin na wannan rana za mu tafi kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga malam akar makalla mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau ke cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya bi liman mai yin kasaru ba tare da ya sani ba sai ya sallame tare da shi bayan raka'a biyu menene matsayin sallarsa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم ما سو كلم ونسأل الله أن لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan mutumin da yake mai cika sallah ne wato mazauni ne sai ya bi matafi a yadda aka sani cewa matafi idan ya gama sallarsa ta kasaru mazauni zai tashi ciko su rakawai da suka rage a kansa to zai rafa zai ciko rakawai biyu waɗanda suke kansa mai zauna ya sallama ba idan ya manta ya sallama to yana tunawa sai tashi ciko ci waɗannan rakawai biyu da suka rage a kansa in ya so sai zauna ya tahiya ya yi sallama sannan sai ya sujada baɗi sai ya sujada baɗi bayan ya yi sallama ya yi su sujada biyu wanda shi ne abin da zai ba ya manta ya tashi sai ya tuna to sai dawo ya yi wani rakawi biyu da kuma yi jada ba to malam mai wannan tambaya kuma yake cewa shin hadisul qudsi ta yaya yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar sa wahayi ne kamar yadda alqur'ani yake wahayi wato Allah subhanahu wataala yake sanar da shi to haka ne shi ba, hadisin sa anna Allah ne yake sanar da shi hmm. Allah yana cewa matan annabi wa kurna ma yutla fi biyutikunna min ayati llahi wal hikma ko tuna abin da ake karantawa a da ku da ayoyin Allah da hikima kuru ne واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل wa من الكتاب والحكمة يعظكم به ku tuna ni'imar Allah da abin da Allah ya saukar muku na littafi da hikima yana muku wa'azi da shi saboda shi ma alkur'ani eh, shi ta ma saukakkiya ce kamar yadda alkur'ani yake saukakke muka ce saukakke ma'ana Allah subhanahu wataala yana aiko da mala'ikan sai sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake so ya sanar da shi shi yasa ya zo a hadisin Huzaifa da Jabir yake inna ruhal qudus nafasa fi ru'i نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزق رزقها yake cewa mala'ika jibril ya raɗa mun a zuciyata ya raɗa mun a cikin zuciyata cewa babu wani rai da zai mutu sai ya cinye arzikinsa to kaga shi shi ita ma sunna wahayi ne da jibril yake zuwa da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama. saboda ka babu bambanci ta fuskar kasancewa kowane ɗaya daga cikinsa wahayi da shi yasa ya ido a annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ta utitul qur'an wa ba ma'ahu ko wa ba ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu kucin alqur'ani tare da shi shine sa. ba za ka ita ma wahayi ce kamar yadda ake wahayin alqur'ani a yi ko mala'ika ko a ga faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ko ya dan sa masa hmm. zuciyarsa haka shi ma shi ma sunna take ana hadisul kursi da wanda yake ba kursi ba duka hmm. duka sunna gaba daya hadisul kursi ya shiga ciki hmm. to malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum ah, shi malam gaskiya ne cewa wanda ya biyan bashi alhalin zai iya za a ringa daukar bangare na ayyukan alkhairinsa ana baiwa mai bin bashin wannan idan aka zo hisabi in ka zo hisabi ranar lahira shi ne za a kwashi wani abu daga cikin kyawun ayyukansa a bama wanda yake bin sa bashi a nan kuma za a rubuta masa alakin zalunci wato wanda ya ki biyan bashi alhalin yana da halin ya biya to sunan shi a zalimi zalimi kuma mai laifi ne a gurin Allah za a rubuta masa alhakin wanda ya zalunci hmm. zaka je lahira kuma wajen hisabi to nan ne za a yi kyawun sa a bamu wanda yake bin sa bashi ma'anan duniya sunansa azzalimi ga annabi ya ce matsalul gani ya zulmun wurin bashin mai akwai wurin bashin mai akwai zalunci ne wanda kana da shi ka dauka ka bayar amma ka ki bayarwa da bai kira abin zalunci zalunci kuma laifi ne a wurin Allah saboda kana nan ana rubuta an rubuta ka cikin masu laifi da zunubin zalunci aka je lahira wajen hisabi kuma Wani ne za a ɗauki ladan ayyukan ka za su ba wanda yake min ka bashi to malam wannan tambaya kuma cewa take malam a wasu unguwanni ana yin speed breaker wato abinda ake kira da kabarin tatsini wanda ke lalata motocin mutane idan abin hawa ya lalace saboda hakan wa zai ɗauki alhakin to wannan speed breaker ko kuma kabarin tatsini da ake yi mm. abu ne a duk duniya ba wai ba a yi ba amma yana da ka'idoji na tabbata ba haka kawai mutane su je su saka duwatsu da katakwaye a kan titi ba na motoci su ce sun yi kawarin ta tsina ba kamar yadda yake faruwa a ƙauyukan a ga cewa babban titi gari da gari motoci suna kai kawo a kansa highway amma je a saka manya-manyan itatuwa a saka duwar wasu wanda wani bai san kan titin ba sai dai kawai yana tafiya ya ci karo da waɗannan abubuwan a gabansa wani zai hau ta kai wani mota ya ta fashe wani mota ta faɗi wani ta ji mugun rauni motar sauransu wanda wannan ya saba wani tabbata tsarin ruwan safety su kansu da tsarin yadda tituna suke kamar yadda yake ko'ina a duniya idan har akwai buƙatar a yi shi wannan speed breaker din akan hanyoyi yana da tsari akwai yadda ake yinsa kuma ce kuma za ta yi shi sannan kuma akan sanar da matafiyi tun kafin ya zo da wasu meters kanansa da abin akan san signboard za a gaya masa cewa a gaban ka akwai kaza haka wani alama ta kan hanya ita ta ba wa mutum sanarwar cewa ya rage sauri a gabansa game da sani a kasashe da yawa za ga wannan mai mota yana tafiya yana karanta waɗannan alamomi da suke gabansa zai ga cewa a gabanka ka rage sauri a gabanka akwai akwai wannan speed breaker to daga lokacin zai rage tafiya a hankali kuma da abin da ake bukata kenan saboda kai shigo da sauri ta yi wata wajen tsallakawar mutane ne wajen taruwar jama'a ne da sauransu to kaga zai zo ya wuce gurin cikin kwanciyar hankali to amma babu wannan ka'idar kuma zo an saka duwar wato ta yadda in dai har ya kuskure ya taka wannan dutsen sai kuma da hali ya yi tana yi wa wata ta fadi ma eh, ta mutane ne a ciki da yawa su mutu a dalilin wannan mu ƙasar mu sai ka ga cewa duka wani abu da ake yi na tsari a sauran duniya mu kuma ƙasar baya aiki ba wai babu hukumomin da suke kula da waɗannan abubuwa ne a akwai su amma duk ba komai ba da saboda rai kuma ba baya da wani daraja don a ce an kashe an mutu wannan ba ku ita kanta hukumar lokaci za a zo kan titi wai masu gyaran titi ne za a yi ramuka wai faci za a sai a ramuka sai sa tv uku wata ɗaya ana fadawa cikin wani ramukan tayo na fashewa mutane na rasa rayukansu ko kuma suna asarar dukiyarsu ba ruwan ba kuma ruwan kowa da ko to ba irin kasar mu ba inda za ka ga wannan inda da ake gyaran titi za ka samu cewa lokacin da ake fasawa lokacin ake gyarawa za a ce mai fasawa daban ba mai aunawa daban mai gyarawa daban hmm. wasu an kira wasu sun faffasa titi sun yi shi ya yi wani irin rami mai kaifi sai a ce to sai wani ya zo ya auna ya ga mita nawa ce gyaran shi kowane da zai zo auna din sai sati biyu ma bai zo ba ga ramin na yana nan ya zo ya auna to sai kuma a jira waɗanda su ba su suke kwanta su ma sai su sati ɗaya biyu ba su ba wanda kamata yi inda inda aka san hakkin ɗan adam ne da kimar rayuwa an ɗauki darajar rai wani ran ɗan adam da daraja to sai sama waɗannan hukumomi ko ma'aikata duk tare suke aiki ana yi ana aunawa ana rufewa ana yi ana aunawa ana rufewa to haka nan su yi ma wannan ah, kabarin tatsina ɗin haka ake sa. saboda haka kowa yana da dama matsayin kauye za su zo su zuba tatuwa a kan titi su kenan wasu ma dare ba sa janyewa hmm. sai dai motoci su ta faduwa ba wanda za a ce wa ya yi laifi ba wanda za a kama ba wanda za a kuma to gaskiya duk wanda yake da hannu a cikin wannan babu shakka da sanda aka samu wani abu na na hatsari eh, salwantar rayuka ko jin rauni ko kuma asarar dukiya yana da kamasho a ciki yana da kamasho a ciki lalle to um, malam akan wannan dai um, ga tambayar tasa kabarin tatsinin da ake a cikin unguwanni su suna kafa wajen cewar masu motoci suna guje-guje ne suna kaɗe yara a cikin unguwanni akwai ko da a cikin unguwanni da titi ne sai a samu hukumar ta yi abin yadda yake eh in aka yi duk sanda za a yi shi to ana sanar da masu motoci eh. kuskura a cikin goni ana ana sanar da mota cewa a gaban ka akwai abu kaza ka tafi yadda ya kamata mm. eh. to akan makallahu mai wannan tambaya kuma cewa yake assalamu alaikum an ce mace mai haila bai kamata ta tsefa gashi ko yanke farce ba shin wannan magana gaskiya ce idan ta aikata hakan fa to ba san waye ya ce haka ba an ce waye ya faɗa hadisin annabi ne ko maganar sahabi ce shi mai haila ba ta yanke aka yi ba za ta tsefa kai waye fada ka so wasu maganganun haka kawai wasu suke zauna su shirya su su faɗa shi ke na sai ta yawo da su haka ba Allah ne ya faɗa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yanke akai fa tsafta ce don me za ce dan tana haila sai ta zauna da akai fa ko da ya kamata yanke me yayi dalili to so babu wannan maganar a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun mata hmm. hmm. na'am to akramakallahu mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum mutane biyar sun noma buhunan masara sha hudu shin za su fitar da zakka ah, kamar da ina jin mun an mai jiya cewa ana ba ana duba yawan abin da aka auna ba ne mm. ana duba su masu masu yin abin da ne ah, idan ya zanto kowanne nashi in ya ware ba zai kai nisabi ba hmm. za a ce su hada su fitar ba kowanne nashi shi ake ruwa in ya kai nisabi ya kai nisabin fidda zakka nisabin fidda zakka shine abin nan a wuski ya kai wuski abin nan biyar wuski biyar shine sa'i 300 sa'i 300 shine kilo abin nan kilogram 653 to in kowanne duk wanda nashi ya kai haka to shi zai fita zakka in kuma kowanne nashi bai kai haka ba sai an hada duka da zai kai haka to ba wanda zai zakka mm-hmm. ba wanda zakka ta kansa. to me wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum ni mai aikin gyaran taya ne da nake yin faci da buga iska wani lokaci mukan kin saka iska saboda tayar ba ta da kyau idan muka cika mutum zai samu matsala ko kuma saboda injin mu baya aiki shin hakan ya zama tauye haƙƙin mutane ta tana da geji akwai gejin da ake sa mata iskar shekada ya wuce ya wuce 45 da ma'auni da ake auna wanda shi shine eh, safety ne ka'ida ta kiyaye abin ra. to idan mutum yana da wannan dole ne ya cika wa mutum yana da kuɗi zai shi. ya auna ya ga ya kai gejin da ake so a kai nan bai kai ba to ya shiga cikin matsafaffi na wanda suke tauye mudu so injin ka baya da kyau to ka ga a mutum cewa injin ka baya da kyau mana amma ka cika masa iskar yadda ya dace wannan ka shiga haƙƙinsa to mai wannan tambayar kuma cewa yake assalamu alaikum shin malam ya halatta jami'in tsaro ya karɓi cin hanci da niyyar ya bayar da sadaka da kuɗin za ka yi sabon Allah ka ce za ka yi biyayyar Allah da sabon Allah an taɓa sabawa Allah da an taɓa biyayya ga Allah da sabansa kuma eh kamar mutum ne ka ce ya sata ya bada sadaka ya yi fashi ya bada sadaka ta ina za su haɗu ka Allah inna Allah tayyiba la yaqbalu illa tsayiba. Allah tayyib ne ba to mai kyau ne ba karɓa ba sai mai kyau hmm. cin hanci ba mai kyau ba ne wani mai kyau ba sai Allah zai karbe shi daga wajen wani ka kwaci kuɗin wani ka ce ka bayar ko ka karbi kuɗin wani ta fuskar ta hanyar rashawa hmm. kuma ka ce za ka bayar sadaka hmm. to malam mai wannan tambaya yake cewa shin akwai wani uzuri da zai sa mutum ya rika yin sallar asuba a gida shi kaɗai ko da iyalansa ita eh, wani ya danganta da shi mai yin hakan yana da uzurin da zai sa shi hakan zama da misali ya zama ne mai tsoro ko rashin abin nan rashin tsaro fitar dashi akwai hadari ko mutum ne wanda cikin al'umma yana da wani abin da fitarsa yana yawo a cikin al'umma haka cikin dare zai iya jawo masa sau haka mu kowane yana shi ya san uzurinsa kowanne shi ya san uzurin da zai sa shi yi wannan so ba za a iya haddare uzuri guda ɗaya ba a ce shi ne zai iya halatta masa to me wannan tambayar makallahu shi kuma cewa yake wasu bayan sallah ba sa yin zikiri nan take shin hakan yana da matsala ah, akwai askar da ake bayan sallah hmm. ah, shiranta su ne daban yayin da aka gama sallah gama sallah mutum zai zai istighfari uku zai yi kuma addu'ar da yake ah,

ta ce haka ake so a in ya zama in ya yi sallah kawai tashi yake tafi ba tare da waɗannan abubuwan ba inda ya yi sallah ya saba wa sunar yansu to wannan tambayar ya ce assalamu alaikum shin ya halatta a matse sosai wajen daidaita sahu a sallah har ana mannewa da juna matse sosai ta yadda za a rasa nutsuwa wannan bai halatta ba ana son a sallah a samu nutsuwa a samu kushuri a samu tumanina in an takuru ta yadda an tashi yin wasu rukunan sallama ba za su yi da daɗi ba an je jada kowa zai yi ta ne ya doro wani ya bankare wani ya <laughs> abin da ta yadda tsayuwar ma an tsayuwa ce wani zai zama ya tsaya a kai-kai ce mm-hmm. saboda batuwa wani duk ba haka ya dace <laughs> eh, amma dai ana son haɗa kafaɗa da kafaɗa haɗa kafa da kafa mm. wannan yana daga cikin haɗa sahu zato ba a bar wata wani gurbi ba tsakanin mutane guda biyu zanto an sa haɗa kafarsa da kafar ɗan uwansa ta haɗu da kamar yadda sahabai suka ce hadisin anas da hadisin numan ya ce yanzu ko na ka'abahu rubi ka'abi sahibi yawa eh, yawa mankibahu bi mankibi sahibi da yamma yana haɗa diddigansa da diddigan ɗan uwansa da kuma kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa haka sahabbai su kasance suna suna hada sahu amma cewa a tattakuru a mammatsu har wasu su kai kai ce bai zanto ma jikinsa ƙirjinsa ma ya kaucewa alƙibla ba ya kalla alƙibla zar wanda ya saba wa koyarwa ta sanar wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam idan mutum yana kwana a masallaci sai janaba ta same shi shin zai ci gaba da zama har safe ko sai dai ya fita nan take akwai inda zai je wanka ya dawo ya fi ya zauna da jaraba a cikin masallaci kuma ya zanto dare ne babu kuma wurin da zai je wanka ko fitarsa da daddare zuwa inda zai wankan akwai haɗari ta wannan kuma larura ce ta zaunar da shi mm. amma idan a cikin masallaci ne inda kuma ga guran wanka nan ga kuna ga ruwa to je ya yi ya da masallaci shi ya fi akan ya zauna da tarbi a cikin masallaci mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum idan mutum zai yi shafa akan hufi daga ina zuwa ina ya kamata ya shafa zai shafi saman hufin ne zai shafi saman ba sai ya shafi kasan ba saman sa kawai zai dora hannunsa kan yatsunsa ya ja zuwa karshen hufin daga saman sa shi ne abinda sai da ari yake cewa zaukanar dinu bin ra'ayi لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه yake cewa da a ce addini da ra'ayi ake yinsa to da a shafa ƙarƙashin kufi shi ya fi dacewa kan a shafa samarsa to sai dai na gama zalla sallallahu alaihi wasallam yake shafa to ne shine sunna wajen shafa kufi da shafi sama Cewakar makallahu wannan tambaya tana da alaƙa da ta baya da ka amsa yanzu inda mai tambaya yake cewa idan mutum ya sanya safa sannan ya sanya takalmi boot kan wanne zai shafar safar ko takalmi kan safarsa ce take tare da take jikin kafarsa kai tsaye takalmi a saman abin da sai ke sauraka zai cire takalmin sai ya shafa akan safarsa to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum mahaifina ya yi aure da mace wacce ke da 'ya'ya daga mijinta na baya shin ya halatta na aure ɗaya daga cikin 'ya'yanta idan babu wani abu na a tsakanin ya halatta ah. a kasancewar mahaifinka yana auren yana uwar wacce kake gani ta ga kana ku ba hana ka aure ta da mutum ne mace ce ta yi aure ta haihu da wani ta zo mahaifinka ya aure tana da ya ba laifi ba ne ya hmm. aure uwar kai ka aure hmm. to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin akwai bambanci tsakanin hoto da aka zana da hannu da wanda aka dauka da kyamara a hukuncin shari'a akwai bambanci mana wanda da aka zana da hannu shi aka fi sani da taswir tun a da can ma shi aka sani shi ne wanda dan adam yake yake mu'alaja da zai yi ne da zai fito da surar ɗan adam sannan fuskarsa to da idansa da hancinsa da bakinsa da sa da kumatinsa ya tsana shi yana ƙoƙarin kwaikwayon yadda da take da wannan bilijima haramun ne ko dai ta hanyar zane ko ta hanyar sassaka ko ta hanyar ya kwaba wani abu ya ya fitar da wannan sura ta ta shi abin da yake so ya surata na abubuwa masu rai mutum ko makamancinsa Hmm. akwai kuma wannan na sura ta photography wanda ta zo daga baya wanda ita reflecting ne na inuwa da inuwar da ake so a dauka wai zauna ake ana zana shi inuwar su ce take fitowa kamar yadda madibi yake reflecting da mutum da ya tsaye a gabansa yana reflecting din kamanninsa ba ban shiga shi nan kamar yadda yake a zahiri haka zai fito a cikin tasirina ta madubi hmm. la iyaka bambancin kyamara da madubi shi madubi in ka tafiya ta tafi kenan hmm. ba ta tsaya ba shi kuma da kyamara za ta tsaya cak ba ta tafi ba shi ne bambancin su hmm. ah, ba dai ba za a ce wannan inuwar wani ne ya zauna ya zana ta ba a ah, inuwar ce ta fito a ciki kamar yadda idan na yi rubutu a cikin takarda da handwriting dina mm. rubutun hannuna mai kyau ko mara kyau idan na baka ka je kai photostat dole zai ga rubutun nan ba zai ce rubutun ka ba ko rubutun mai photostat sai dai ce rubutun wani ne nan duk da cewa photostat ne mm. to haka nan eh, shi ta ma ta kyamara ta ke inda aka ɗauka tana nan halittar Allah ce ba za a ce wani ne ya zana ta ba za a ce zanen wani ba ne wani ne kwaikwaya a tana nan a halitta ta su mota ba akwai bambanci tsakanin wannan da wannan tumalin wannan yake cewa idan wakilin ango ya karba aure dole ne ya sanar da angon game da sharuɗan da aka ɗora auren a kansu sharuɗa akwai sharuɗan da daman can an san su a aure ba sababbi ba ne duk wanda ya auri mace an san cewa cinta da shanta suturarta tsuguninta duk suna wuyansa wani dama abu ne sananne ko shi wakili bai je ya faɗa ba shi wanda ya karbi wanda ya aura ya san cewa waɗannan abu a kansa suke to aka ba buƙatar sai an je an gaya masa an ce to an sharɗanta kai za ka ce yadda ita ka sha yadda ita ka yi mata sutura ba ta wurin zama wannan duk bata ta lokaci ne tunda daman can auren abin da yake nuna kenan duk mutumin da ya auri mace ya san waɗannan abubuwa sharaɗi ne a kansa akwai sharaɗa sababbi waɗanda watakila iyayen abin da za su dole shi idan ango ya wakilta wani ya je ya karɓo masa aure to duk sharaɗin da ya karɓo masa ya hau kansa da ya je sai suka sharɗanta masa cewa ba za ta zauna ba sai a gidan bene sai ce bene za ka zai a ce ta shi wakili ya ce ya karba wakili daidai yake da shi mijin ya ce ya karba tun da shi wakilto shi a duk abin da kai ni na yi ko suka ce da shi a mun ba ka ita aure amma da sharaɗin ba ta cin masara ba ta cin dawa ta shinkafa ta ke ci ko ba ta cin abinci sai da nama saboda haka duk sanda za ka ba ta abinci ka tabbata an sa nama ya ce ya ji ya gani ko ba ta sa kaya sai iri kaza ya ce ya ce ya gani ko a za ta ci gaba da karatu ko za ta yi aiki shi wakili ya ce ya ce ya gani to wannan ya je zai ga ango zai ga ango ce to ga sharaɗin suka kama na karɓa maka haka shi ke ta zama ta sharaɗin kuma ya hau kansa to kaga waɗannan wasu sharuɗa ne waɗanda ba sa daga cikin abin da aka riga aka san aka san ana kawo su a lokacin daurin aure wataƙila in ma za a yi magana su sai dai kafin ma ya auren shi waliyan ita yarinya shi zai gaya wa wanda zai aure ta ku mu gashi gashi gashi gashi kaga za ka aure ta aka ba ka aura ba kenan wannan ana yi tun kafin a zo daura aure sai aka zo gun daura aure daura aure ake yi duk wani abu da sharuɗa sun riga sun gabata to inda har za a kaddara cewa su tashi faɗa sharaɗin ba sai a gurin daura aure shi kuma wakilin ango ya karba masa haka to ya ango kuma wajibi ya je gaya masa kai ya shiru ya bar shi <coughs> sai an fara rigima sannan ya ce ai daman sun faɗa hmm. ah, to akar makallahu mai wannan tambaya kuma yake cewa na samu aiki a wani wuri amma na ga suna amfani da layu yaya zan yi da wannan aiki ban gane me yake nufi suna amfani da layu hmm. inda yake aikin an sassaka layu a gurin ko a wanda zai yi aikin shi ma sai an bashi wata layi a rike wanda mm. gane mm. yana nufin gurin da zai yi aikin akwai wasu layu to ba ruwansa da layi sai ba shi ya sa su ba kuma ba ci aka yi ɗauka ya sa jikin sa ba mm. shi dai aikin da yake matukar ya aikin damar halin ne ba haramun ba ne in kuma a shi ne aka ce sai ya sai ya race layi da zai yi aikin kaga wannan wani abu ne da ya taɓa sa yana iya karba ya san cewa ga abin da ya san yake yana iya cewa ba ya yi saboda abin ya saba ba shi abin da ya yarda da shi eh. to wannan yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin karbar bashi ta hanyar easy buy inda ake ƙara kuɗi idan an jinkirta biya eto eh me ya bambancin sa da riba duk wani ƙari da za a yi wanda wanda ya ba da bashi sun sa ba ko mun kankantar ƙarin komai ko da ƙarin cewa ka in ya jinkirta biya ina eh, mai ita ce a yi riban nasi'a eh, ka ba ni bashi ban biya ba a lokaci ka ce za ka ƙara mu ko ne in nemi cewa a ƙara mu lokaci don ƙara wani abu da na zo biya shi ne haramun ne ƙur'ani ya haramta wannan kusan ita ce shi ne ribar ƙarta wanda duk ayoyin da suka yi magana a kan riba ba a kansa suka yi magana ba ribar fadl ba ribar qard ah. riba ba da bashi in an tashi biya a ƙara wani abu ko kuma za a jinkirta wa wanda yake mai bashi ne ko shi zai nemi jinkiri a ƙara masa kuma lokacin da ya zo biya wannan haramun ne amma in wannan yake ne kuma wani abu yake nufi daban ah, to sai bayani san shi izi bai ba idan yana nufin eh, bai tafsir a baka abu a sayar maka da abu a kan cewa za ka biya lokaci kaza amma an ƙara kudin akan yadda ake sayar da shi idan nan take za ka biya to shi ma ba laifi idan tun farko haka ka yi cinikin an sayar maka da abin nan ga farashinsa an kuwa daga maka sai lokaci kaza ka biya to ko farashin ya wuce na kasuwa da an yi ciniki ɗaya ne to babu ne to wannan yake cewa assalamu alaikum ina yanka dabba ina ba da sadaka amma ina barin mutane su zo su ɗauka da kansu idan na yanka nama wani ya ce mun hakan shirka ne shin haka ne? to me alakarsa da shirka sai dai in kai ka sanya wani kuduri a cikin kin taba naman sai dai su taba da kansu wani kuduri ne a zuciyarka cewa ko ko haka za ka fi biyan samun burin biyan bukata in ka taɓa naman to za ka rasa biyan bukata ka to ka zo da wani surkulle kuma wanda ba shi a cikin haka sadaka amma idan kawai ka karkasa naman ka ci kowa zo ɗauka mm. me shirka a ciki ta ina shirka ta shigo wanda ya gane mm. ta yaya shirka za ta shigo ba sai dai idan akwai wani kuduri da kai kake da shi lokacin da ka kasa nama ka kasa ka kasa shi wanda ya sa ka kai sadakar ya ce da kai amma da sharaɗin ka taɓa naman ka su taba da kansu to an kana yi wani biyayya ne cikin abin da Allah bai zo da shi ba manzo Allah bai zo da shi ba a nan ne shirka za ta shiga shirka ta da'a ga wani a cikin abin da Allah bai farlanta maka ba bai sunanta maka ba ko kuma ta biyan bukata da shi ba to akar makallahu wannan kuma yake cewa assalamu alaikum menene matsayin tele da ke ɗinka kayan da suke matsa jiki sosai to idan ya san cewa yarinya da zai sa yarinya ce budurwa ko wata mai yawo a gari da wannan matsatsun kaya kuma ya yadda ya dinka mata ta yi wannan abin da yake na sabon Allah to ya yi ya yi tarayya da ita cikin sabon Allah sau haka yana da kamar shi duk sanda ta sa kayan ta shiga cikin jama'a wanda ba muharramanta ba ba mijinta ba ta nuna jikinta da tsawaicinta to yana da kamar shi duk inda ta shiga da wannan kayan yana da kamar shi <laughs> idan ko mata aure ce da ya san cewa ita da yawo da ta amma wannan za ta yi tsakaninta da mijinta ne eh, ta da mijinta suka keɓanta za ta sa masa ta kara masa wani abu na farin ciki wannan babu laifi so ya danganta da wace ce ta bashi ɗinkin eh, kuma yadda ya dinka a haka don yan eh, mata ne na zamani za su saka su tafi ko ma matan aure ne amma kuma ba wanda suke kula da hijabin su ba da sitirar su za su iya wa su shiga cikin kasuwa su shiga cikin mazaje suna nuna ginin da Allah ya musu na dirin halittar su dole da kamar shi laifin da suka yi Tuwakar makallahu mai wannan tambaya yake cewa Assalamu alaikum na ga jini a jikin wata riga bayan na yi amfani da ita na tsawon lokaci yaya matsayin sallolin da na yi da ita. Ba komai idan ka riga ka yi sallar shi kenan sai ka wanke saboda gaba ko ka canza ya saboda gaba hmm. wannan a bisa kaulin waɗanda suke ganin jini laɗin da jasa ne su da jumhur hmm. wasu daga cikin malamai wanda suke ganin jinin jikin na mutum ne ba da jasa ba ne damar masfo jinin da yake fita daga dabba yadda aka yi shi ne na jisa. wannan kaɗan ne daga cikin malamai suke da wannan ra'ayi hmm. to sauraka ko da ma wanda suke ganin najasa ne idan najasa ta taba jikin mutum bai sani ba sai ya yi sallah to ba a cewa sai ya rama sallah da ya a baya da wannan najasar a cikin jikinsa da bai san da ita ba sai dai ya kawar da ita domin sallah ta gaba yana cikin sallar ne ya kula to sai ya kawar da najasar ko ya canza sutura ya ci gaba da sallah abin da ya riga ya sallata kuma ya yi to mai wannan tambaya malam cewa yake assalamu alaikum na karɓi kuɗin wata mata amma ta manta ina haɗuwa da ita amma ba ta sani ba yaya zan yi na mai mata da kuɗin to menene a damuwa nan eh, ta manta ka haɗu da ita ba sai ka gaya mata wuce akwai kuɗin ki ko kaza kaza kaza a kai na ka kamata ka bata menene da damuwa na tun da daman ba ta kai ba ba sa ta kai ba karɓa kai a gunta. to da ta manta kai ma ka nuna mata cewa Allah ya sa katina katina akwai kuɗi ko wanda ka karba ko kaza amma gashi ka da mata da shi mm. ban ga abin abin da ma da yau sata kai ba ka so a ce ka ta ka sata ba amma kasancewar ka karba ta manta yanzu kuma kai ka da mata da shi mm. ai wani abu ne ma kira zai kara maka daraja abinta cewa gashi ta manta amma kai kana tunaka ba ta kuɗinta to me wannan tambaya malam kuma shi cewa yake ina fama da wasu wasi musamman a sallah har nakan maimaita sallah sau da dama ina cikin damuwa sosai wani zikirai ko shawara za a bani to farkon shawara da za a baka shine ka watsi da wasu wasin da shedan yake kawo maka shi don ya ruda maka addini ya ruda ka duk wani wasu wasi irin wannan da yake sa mutum ya ta maimaita abu daya wasu wasi ne daga shedan waswasi ko mugun makami ne a hannun shaidan yana amfani da shi don ya dagula wa mutum lissafi ya bata masa addininsa ya ma sa masa tsanar addinin tunda in ya zanto kana ta yin abu kana shakka kai ka kai tufaki za ka ji ba ka saba in sallah ce kasance in ka yi sallah ba za ka ji kabo kai ba za ka sake ka za ka ji kan mata yi ba ba za ka so a ce lokacin sallah ya yi ba saboda kana za ka faɗa cikin wannan yanayi so shi wasu wasi bugun makami ne na shaidan wasu wasu shi zata game da Allah yake faɗa game da annabi adam da hawa da yadda shi da ya amfani da wannan makami da ya fito da su daga aljanna sauraka abinda za ka yi shine kakka yadda wannan makami ya maka tasiri Shi ne hanya mafi sauki kuma mafi tasiri wajen rusa wannan eh, kaidi na shaidan shine kada ka yadda wannan waswasi maka tasiri idan kana sallah yana maka wasu raka a kaza raka a kaza kawai ka tafi akan abin da ka ji cewa shi ne ka ɗauka wannan waswasin ka aiki da shi idan tsarki ne inda maka waswasi shin ka tsarkaka ko baka tsarkaka ba kawai ka ɗauka ka tsarkaka wani zai shiga wanka sai ya ya fito wataƙila ya sa kayan sama ila ma ya yi sallah sai ya ringa kawo masa wasu wasu cewa a a yi tsakiyar bayan ka ruwa bai samu ba a kiyar ka ruwan ka bai taba ba hmm. ka da ka koma ban daki ka sake wanka ka da ka yi sallah sannan ka to duk sanda ya kawo wasu wasi kawai ka banza da shi ka karyata shi in sallah ce ka cigaba da sallar ka in alwala ce ka cigaba da alwalar ka kada ka ƙara fula abin da yake gaya maka da wasu wasi to wannan shine hanya ta na samun nasara amma idan har zai rasa maka wasu wasan kuma ka yi ka zo ka yi aiki da wasu wasan to ba nan da aka da shi ranar tare da shi to akar makallahu wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wasu idan manya suka miƙa musu hannu don yin musafaha sai su ki miƙa saboda girmamawa shin hakan ya dace wannan al'ada ce kawai amma hanyar girmamawa nabi sallallahu alaihi wasallama ya kowa sanin hanyar girmamawa kuma ba mai girman da ya kai shi mm. duk wani mai girma girman sa kasa yake da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam hannu ke da sa da karami da babba da karami da mai wadata da mara wadata da mai ilimi da mara ilimi kowa annabi yana miƙa masa hannu suna gaisawa ba wani wanda aka ce annabi baya miƙa masa hannu ko kuma a'a shi ya ji cewa bai kai ya miƙa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yana gaisa da kuma kuma ya faɗi ma falalar ka kama da ɗan ka gaisa shi ku kama hannu ka gaisa za ku rabu sai duka laifukan ku Allah ka kabe muku su so saboda ka kaga ashe abu ne mai falala amma wani mutum ya ɗauka shi ya fi ƙarfin a kama hannunsa duk da cewa yana jin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kama hannunsa shi ya fi ƙarfin wannan wannan yana nuna shi bai san hakikanin girmamawa ba girmamawa ba nan take ba wani ma yana ƙasa da kai ya ya kama hannunka ka ce za ta ƙara a zuciyarsa ta gashi ma harar shi ne da kansa ma ya kama ka kama shi ka rike shi mm. ƙaunarsa ce za ta ƙara a cikin zuciyarka amma ya ji cewa kamar kyankyaminsa ma kake yi kana ganin bai isa ba to wannan aiki ne na masu jiji da kai musulunci bai kamata a ce an samu wannan mm. to akarmakallahu mai wannan tambaya cewa yake shin ya halatta a aika gaisuwa addu'a ko ta'aziyya ta rubutu a kafafen sada zumunta maimakon magana da baki duk abu ne kawai wani a rubuta wani kuma da baki ila shi rubutun shine hanyar da zai fi isa da sauki ko da sauri ko ya je inda ake bukata wataƙila in bugawa ce wataƙila mutum ne yana cikin wani shugul ba ka da malo baya da lokacin da zai daga waya ko a kashi take kar huta masa gudu ɗaya ne abin da ake bukata dai shine addu'a sauran addu'a ka faɗe ta ba za ka rubuta ba sai ka faɗa da baki sai ka kawo ta a ranka ka furta ta masana ka zo rubuta ta daga babu komai to malam wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum ya yi sujjada sannan ya manta cewar sujada ta farko ce ko ta biyu me zai yi to sai ya dauki mafi karanci shi ne dauka ta farko ce sai kuma yin ta biyu ne so sai sujada ba ta akar makallahu mai wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum ya kama matarsa tana hira da wani namiji a waya wani mataki ya kamata ya dauka kasancewar eh, yana magana tana hira da wani a wato wani nan yadda mai tambaye take nunawa ba mahaifinta ba ba yayanta ba ba wani wanda yake maharaminta ba wanda za a ce hira da take da shi ba wani abu ba kuma wani wanda wata wani abu ya shiga tsakaninsu na mu'amala ya sai wani abu a wajenta ko ta sai wani abu a wajensa daga baya ya ga ko ta ga cewa wannan abin da ya saya ba daidai ba ta buga da ta gaya masu cewa abin nan bai cika ba ko yana da illa a wani hira ce yadda tabbai ta kima hira ce ko ta nishaɗi da faɗa ta faɗa ta yi dariya yi dariya ba halatta ba halatta mace ta yi wannan da wani wanda yake ba ba mijinta ba ba muharraminta ba eh, saboda kawai wani abu ya haɗa su ko da can sun yi makaranta tare ne ɗinsa ne ko ba abokin aikin ta ne suna aiki tare a makaranta ko suna koyarwa tare ko a ma'aikata ko asibiti yana da lambasa kuma suna suna hira ko wani tsohon saurayin ta ne da ya so da aure daga baya bai yiwu ba ba tana da lambasa yana nata suna buga suna hira ba ku shakka wannan ba wani miji wanda ya san abin da yake zai iya haka ma hanya ce da shi dan iya ribatatta ya zo ya haifar da wani abin kuma da zai zama abin na dama abin kunya a cikin rayuwa saboda ka baya halatta idan mutum ya samu matarsa da irin wannan ya mata fada mata nasiha ya ja kunnanta ya nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne ta ci gaba kuma mataki na gaba sarkin ya gaya wa na gaba da ita har dai a kai za a samu sulkin to wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum direba ne hatsari mutane suka mutu shi amma bai mutu ba shin zai yi kafara idan zai yi yaya zai yi in har shi ne sanadiyar hatsarin ko yana da kuskure a cikin yin hatsarin zai kafara su haka ko mutum nawa ne suka mutu a cikin motar haka zai yi ta yi in yayi na wannan ya gama ya huta ya sake yin na wani har iya lokacin da zai ga ya gama hmm. yana da tsoron rai da zai gama hmm. to wannan tambaya malam yake cewa ina son ɗaukar yara aiki a gidana wani haƙƙi musulunci ya tanadar musu kuma wace yarjejeniya ya kamata a yi haƙƙin wanda yake aiki a ƙarƙashin ka na farko dai ka sa shi abin da zai iya yi ka na masa abin da ya fi ganin yana da buƙatar taimakonka hmm. kuma karkar dora masa aikin da ya fi karfinsa karkar sa shi abin da babu tausayi a ciki yana da yawanci wasu suna da wannan ɗabi'ar wani mai rauni ya zo karkashin su yana neman abin da zai ci ya samu aiki to sun dinga loda masa aikin da za ka ba tausayi ba tausayi ganin cewa shi sa ta sa shi dole ya zauna ya aiki amma kuma za tausaya masa ba dora masa abin da zai iya sannan kuma ya biya shi haƙƙinsa lokacin da ya gama aikinsa tabbata cewa ya ɗauki haƙƙinsa ya bashi ba tare da ya yi ta ja masa bita ba ko ya ta ja masa abin da rai ko ya yi ta ja masa abin nan lokaci maimakon ya bashi abinsa lokacin da ya kamata ya riga ya hana shi sannan kuma ya zanto yana mu'amala da shi mu'amala ta mutum da mutum ba ya rika mu'amala ta mutum da wani karinsa ko dan ba yare shi ya basu masa magana da bata dace ba daga a masa magana mai ciwo wani za ga cewa da dan wani abin da aka ya dan yi na kuskure in ya tashi magana zai zazzage shi zage iyayensa kuma ya daga hannu ce zai dake shi yanzu to bai yi masa irin wannan mu'amala ba ita ce ah, mu'amala da ya kamata ko abubuwan da ya kamata mutum ya la'akari da su lokacin da yake ma'amala da wani wanda yake kasa da shi da ba shi aiki yake masa ah, yarjejeniya kuma wanda tsakanin ta ke ta yarjejeniya shi ne yaushe zan maka aiki zuwa lokaci kaza wani irin aiki zan maka kai kuma me za ka biya shi ne yarjejeniya ah, aikin da za ka yi mun shi ne za ka rika wanke mun mota misali yar uwan ke wata kullum sau daya da safe ko a da safe da yamma in zan fita bayan na dawo yadda dai kuka yi yarjejeniyar da shi sannan za ka rika zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan ni kuma duk wata zan baka kaza ko duk sati biyu ko duk sati daya wannan ita ce yarjejeniya to kuma wannan kai da wanda za ka ɗauka aiki ko da za ku yi tafaki akan yarjejeniyar za ta da wata shiga guda ɗaya da a ce a yarjejeniya dole a gina ta kamar na sigar a kai da wanda za ka sa aiki ko za ku zauna ku tantance sigar sigar yarjejeniyar ku makallahu mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum idan mutum ya rasa jam'i sai ya sallah da mutum daya daga baya sai ga wata jama'a da yawa zai iya mai da sallar tasa na fila ya bi su inda ka riga kai farilla to tana na ta sai dai in ka sake bin jama'a ta bi ta zama maka nafila amma ba wai waccan kai kansilin ta daga farilla ta kuma na fula ba ba a yi wannan in kai farilla ka yi farilla kenan ko kai kadai yi farilla sai ka zo kuma ka samu ana sallar jami'i to za ka ce ka yi kansilin din waccan farilla ta tafi a farilla ta ba ta dawo ka soke ka bai da ita nafila ba sai dai ita da za ka yi ta bi ta kasance nafila to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta musulmi ya saka hoton christmas a shafinsa na sada zumunta shi to mai wannan tambaya yake cewa liman yana da kurakurai a karatun fatiha an gyara masa amma ya ki gyarawa menene shawara ga mamu kurakurai ne wanda suke canza ma'ana kurakure ne manya <coughs> masu canza ma'anar karatun da yake to yana ba halatta a ci gaba da binsu sallah ba halatta a ce an amtu alaikum misali ko an amta alaikum ga ya canza ma'anar abin nan to duk wani kuskure wanda yake canza ma'ana to sallah an zaka yi da shi ba ta yi ba musamman a karatun Fatiya wanda rukuni ne a cikin sallah mm. ya ki gyarawa suna da iko su ma musu canza shi su wani shi da ba su da iko su su zan tsaya to malam mai wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum wasu mutane suna daukar kayan da ake bayarwa a jirgin sama kamar bargo da sauransu bayan sauka menene hukuncin haka idan su masu jirgin daman sun bayar ne da niyyar cewa wanda yake so ya dauka ya wuce da kansa shikenan kayan su ne kuma sun bar wa mai fasinja in kuma a'a a ka'idar su sun baka ne kai amfani da shi a nan ka bar musu kayansu amma da ka tashi sai ka sinke shi ka fita da shi to ka tafi da kayan da ba na ka to mai wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum shin akwai zakka akan waken suya da wake da gyada waken suya akwai zakka waken suya akwai zakka wake ma akwai zakka dukkan su abinci ne ba ana iya ajiye su saboda kada za a yi musu zakka sun kai da sami da ɗaya bisa goma daga abin da aka noma shi mm, noman damana ne noman rani ne ɗaya bisa shi amma ita gyada ita gyaɗa yana mafi inganci ba a mata zakka sai da in kasuwanci mutum yake yi ta hanyar noma ta zamanto zakar ta zakar oro da tijara kasuwanci na kayan kasuwanci ba wai kasuwanci na abin da ba zakka ta kayan amfanin gona ba so ita ita gyada ba a mata zakka ba abinci ba ce da ake dogara a kansa za a yi dogara a kansa ba kuma abu ne mai ajiyuwa ba to mai wannan tambayar malam cewa yake assalamu alaikum mahaifina ya bani layu da rubutun alkur'ani in saka a shago shin ya dace ne amfani da su kamata a guje ma irin wannan ba ka san menene a cikin layi amma ka san me a cikin layi ta laya a inda ka zo ka rika ta a cikin wani abu naka to hankalinka duk zai tafi a kanta in nasara ka samu ita za ka ganin cewa dalilin ta ka samu nasara in wani abu ne ka samu da ta zuro za ka ganin cewa ko dan babu ita ita ya sa abin ya same ka so za ka ta'allaka zuciyarka ne da wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa من تعلق شيئا وكيل ilayhi وكيل ilayhi wanda duk zai ta'allaka da wani abu to sai a kyale shi da wannan abu eh. Allah sai ya rabu da shi eh. wannan abin ya je masa abin da yake tunanin zai masa eh. ba za ka in an mahaifinka ya baka sai ka san dabarar za ka da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatoyin rahama na wannan lokaci sai dai za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon a kan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin email na fatoyin rahama at yahoo.com da shafin fatoyin rahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na facebook a madadin she malamin namu farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni Mubaraka Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.